أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajen su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai da bisa ƙaddarawansa ya ba mu aron lokaci zuwa wannan kare daren litinin daren ɗaya ga watan zulhijja insha Allah shekara hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah ba mu dawo mun sake haɗuwa wannan masallaci a masjidin Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala an mun haɗu domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi من البركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ناب الضمالمي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي waje rasu hijira shekara ɗari shida da ashirin Allah maɗaukakin sarki ya cikin shekara ta mishi. Muna karantawa tare da ta'alikin al'allama Muhammad bin Salih ibn al wanda ya rasu hijira 1421 Allah ji kan shi gafarta mishi yau kuma shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya sa mun dace Maliki cewa wa ala hadha daraja salafu wa immatul khalafi كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله ما لم بايا كامانا مثلا إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الإمام abu Abdullahi muhammad bin idris ash-shafi'i Allah ya kamshe gafarta musu sai ma da ce wa ala hada to akan wannan abinda muka ji daga Imam'u ahmad da abinda muka ji daga imam shafi'i to akan wannan ne darajar salafu magabata suka rayu akai suka tafi akai wa immatul khalafi da kuma jagorori na waɗanda suka zo ‘yan baya. Assalam da alkhalaf. Maluma suna in aka ce salaf, suriya suna alakanta shi ne da malaman da suka rayu tun daga sahabbai har zuwa ƙarshen ƙarni na biyar. Har zuwa ƙarshen ƙarni na biyar su ne ahlus sunna suke musu itlaqin da salaf malaman da suka rayu daga ƙarni na shida wanda malam yana ciki su ake musu itlaqi da khalaf ko a ce ƙasar kaga kana karanta littafin magabata wanda malamai in ji an ce an kira salaf kuma an kira al kirun. a mutaakhirun din suna bayani ne daga tun daga shekara na ɗari biyar zuwa yau mana ba ƴan hawa ƴan garin ku ko ƴan kwana-kwanan nan kadai salaf kuma suna nufin daga shekara ɗari biyar din zuwa sama an gane ku shi yasa ibn abi zai al ni Allah ya kai shiga fata mishi mai risala suke masa laƙabi da na ƙarshen magabata kuma farkon 'yan baya so da ya rayu ne tsakanin ƙarni na hudu ya rasu ma ƙarni na hudu ne hijira shekara ɗari uku da tamanin da wani abu tamanin da shida ko da tara gwargwadon safanin mali ya rasu to hala yake to akan wannan ne magabata suka tafi a kai kuma a kan shi ne jagororin waɗanda suka zo a baya su ma suka tafi a kai kace kulluhum muttafiquna ala al-iqrar dukkan a magabatan da 'yan bayan duka sun ittifaki akan tabbatarwa wal imrari da kuma ci gaba da rawaitowa da yarda da tafiyar da shi wal da kuma tabbatar da lima warada min as duk abin da yazo na siffofin Allah madaukakin sarki fi kitabin lahi wa sunnati rasulihi abin da ya zo a cikin littafin Allah da sunan manzansa sallallahu alaihi wa sallam min ghairi ta'arrudin li ta'wili ba tare da fuskantarsa ko jijirar masa da tawili magabata da 'yan baya duka akan wannan suka tafi shadu abin da ya tabbata a Qur'ani da sunna da ya shafi sunaye da sifofin Allah madaukakin sarki to sun tafi a kan tabbatarwa da kuma imrar shine ci gaba da rawaitowa da tafiya a kai da kuma isbat ba tare da bijiro masa da wata ɗabi'a ko wata dabara na yin tawilin waɗannan tawili a ma'anan da muka yi bayani a baya wannan shine abin da imin Qudama ya faɗa sai Imam Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار يتي أبن مدفع تافت رايو أكي لماذا تفوت ألا مدوك تنفر في شيء الإقرار والإثبات معنى إقرار تبتر واتيد سنة فلا كما إموني فلا سنة بوي بغيش الإثبات تبتر واتفت كي يرجال أبو أصحاب قوليو har a zuciyar sun gamsu sun yadda to haka suka rayu lima warada min sifatillahi ta'ala fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ga duk abin da ya zo na siffofin Allah a cikin littafin Allah da sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد wa ورسوله ba tare da sun jikirar masa da wata sabi'a na canza ma'anan ma'anan da bai dace da abin da Allah da manzansu suke nufi ba an gane ko kaga shine abin da malai bagara ba la ma'anan da muka yi bayani a ba mana ba ta bai wata ma'ana da za ta saba ma muradin Allah da muradin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn على ابن قدامة رحمه الله كتا وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أن من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ya yake wa qad umirna kuma tabbas hakika an umurce mu bil ittifa'i li athari cewa mu mubibi gurabun su abinda su suka tafi suka bari to mu bibiye shi kuma ya zama ya ishe mu an gane ku zama abinda su magabatan daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su kullu kufan da waɗanda suka biyo bayan suka tafi akai to mu yi ikrari akai mu yadda da shi kuma ya zama ya wadace mu walimtida'i bi manari ko mu zama muna shirya ne muna shiryuwa ne da hasken su ya zama hasken su shi zai haska na kuma mu zama shiryayyu yace haka abin da aka umurce mu ke ba abin da za ka yi da ya sa'a ma abin da sahabbai suka tafi a kai wanda a gaba za mu malam zai kawo mana tattaunawa ta kai kan tattaunawa da aka yi da ɗaya daga cikin magabata wanda suka rayu a zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal ba mu yadda magabata suke suke suke tattauna wannan matsala ta al'asma asma wa sifat shi ake tattauna da tambida mai kokarin canza canza ma'anan wata aya ko wani hadisi yi magana akan sunayen Allah da sifofin Allah yace to an ce za mu shirya ne da hasken su abin da suka haska mana suka ce shi ne daidai shi za mu kamar da imam malik ya faɗa cewa kamar da imam abu ishaq ash-shafi'i ya ka tin al-i'tisam uh, imam al-ajuri shi ma ka cikin ash-shari'a imam malik ya cewa duk abin da bai zama addini a zamanin sahabbai ba to ba zai zama addini da har duniya ta nake an fahimta ku to an ce mushriyu ne da hasken su ce wa uzirna almuhdathat kuma an mana kashe an ja kunnan mu daga bin fararrun al'amura al'amuran da za a kirkira a addini ce na Allah ne alhari ba na Allah bane wa ukhbirna annaha min ad-dalalat kuma an sanar da mu cewa duk waɗannan fararrun al'amuran suna daga cikin fata fata ne duk wanda ya bi su ya saba ya kauce hanya gane ku kai na ka sanar da mu da yace fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin al-irbad bin sariya ko hadis al-irbad bin sariya hadis ya kharaja wa tirmidhi wa tirmidhi ya fitar imam abu dawud محمد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يونا حديثي إن نتيجة أتحيث سنن الترمذي صحيح سنن أبو داود أبي داود maza Allah sallallahu alaihi ce musu alaikum bi sunnati wannan wasiya ce maza Allah sallallahu alaihi ya faɗa ne bayan sun neme musu wasiya al-ibad bin sariya yake ba da labari cewa yake wa azana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawu'izatan balighatan yace man wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya yi mana wa'azi wa'azi ya kai matuƙa wajen yi mana wa'azi mai gamsara wa'azi mai shiga da yake saboda wannan wa'azin wajilat min halqulub wa zarafat min haluyub yake sai da zukatanmu gabaɗe suka girgiza gabaɗe sai da idanunmu ya zubar da hawaye yake da muka ga irin wannan wa'azin da manzo Allah sallallahu alaihi mai zafi al'imar bin sa ce ka annaha wajen in kai ka ce ban kwana manzan Allah sallallahu ke mana kamar wa'azin mai ban kwana kamar irin da nan ba za mu ƙara haɗuwa da shi ba yake da muka ga haka sai muka ce manzan Allah sallallahu ya rasulullah ausina kamar na wasiya yake dun gaba ɗaya mun tsorata muna ganin kamar da biyu ba za mu ƙara haɗuwa da manzan Allah ba sallallahu alaihi sai suka ce ya rasulullah kamar na wasiya da nan sallah sai ta ce musu wasiyar sai fara musu cewa usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina muku wasiya usikum bi taqwallah ina muku wasiya da jin tsoron Allah wasam'i wa ta'a ku zama masu sauraro ko masu yin biyayya ga jagorori to wannan kace jagora ne akan ku to ku rinka sauraron kuma ku rinka masa da'a kuma ta biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun koda a ce gashi dalili ya sa bawa ya zama shine shugaba gashi bawa ne kuma shugaba Wata musulunci baya halatta a ba bawa shugabanci amma in manzalla yana musu umma da hakan zai faru tunda ya amsa sunan shugaba to ku saurara kuma ku masa biyayya wa in ta'ammara alaikum abdu sai ce fa innahu man ya'ish minkum yace saboda yadda al'amari yake shine duk wanda ya samu rayuwa rayuwarsa ta yi tsayi daga cikin ku to fa sayara ikhtilafan katira to da sannu zai ga sabani masu yawa zai ga sabani masu yawa to in wannan sabanin ta faru to ko kuma ga wasiya ta alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ko ina muku kashedi ina horonku da ku riko da sunnata da kuma sunnar khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa a bayana khalifofinsa shiryayyu masu shiryarwa a bayansa kuma khilafa khalifanci annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin ingantacce cewa khalifanci shekara talatin khalifanci shekara talatin sai na bakar sai shekara biyu da wasu watanni sai na umar ya shekara goma da wasu watanni sai na usman ya shekara goma sha biyu da wasu watanni ha sai na ali rabbi allah ta'ala an shi ma zo shekara biyar zuwa wani ana sai alhassan bin ali wata hudu da ya rage a cika shekara talatin ya zama khalifa ana cika shekara talatin ɗin wata hudu na cika so da mu'jizan manzon Allah ya tabbata ya tsauka mu'awiyar bin abi sufyan ya karɓa Allah sallallahu alaihi bayan shekara talatin to sai kuma a samu mulki mai adalci sai zama wanda ya karɓa bayan shekara talatin shi ne mu'awiyar bin abi sufyan shi yasa maluma ke masa lakabi da khairul umara duk wanda suka shugabancin musulmai bayan khalifanci ya wuce babu wanda ya kashe alkhairi saboda manzo Allah ya kira mulkin da mulki ne mai adalci an fahimta ko a khalifofin shiryayyu za ka iya cewa tun daga Abubakar har zuwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib suka sun shiga gashin al-khulafa'ur rashidun so da manzo Allah ya ce shekara talatin kuma akan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Allah ya kare ta a gare shi wannan shekara talatin ta cika an fahimta ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abinda sunnan sa dai sunnan ta a gurin shi aka fara gani ko a gurin khalifofin sannan shiriyu to sunnan sa ne kuma a yi riko shi ko ba gani ba san wannan yana daga cikin yana daga cikin kusa da ahlu sunna suke ma yan bid'a for the sake of argument za ka suna cewa wai wai wai tarawih sallan tarawih a jami'i bid'a ne ko sai ce wai wai wai sai na Umar ne ya fara wai haka suke ta. duk hadisan da ya nuna annabi annabi duk sun kawar da kai to amma sai na Umar ya kin zai zama bid'a wacce sunan shi ne sunna saboda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa maza wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma ko kana so ko ba ka so khalifa na biyu shine Umar ibn Khattab Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi mazalla ce to lokacin da aka samu sabani masu yawan nan to ku ku rike sunnata da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu ya za ku yi riko da su mazalla ce abdu alaiha bin nawajis ku danke ku rike kamkam ku yi amfani da annawajis annawajis suka ce shine turaman haƙura, su ne annawaji Shi ne haƙoran da haƙoran tauna kashi ko ko kuma da tauna ƙashi na gaba ko can kake sawa Shi ne annawaji manzo Allah ce ku ku riko irin rukon da in kai abu ko abu ne ka kama da gurin an ka ga an kumce sai dan an balla haƙorin kila to irin wannan rukon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi masunnan abdu alaiha bin nawaji to ga ko anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ka ruta bid'a ai ko haka ba amma ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara fayyacewa kar a zo wata rana wani ya zo ya yi musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wa muhyatatil umur ina jan kunnen ku kashejin ku da fararrun al'amura al'amuran da za a fare su bayan khalifofi na shirye sun wuce da sunan addini to kun kar wani ku zanci wannan abu me yasa kamar an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa sai ce fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani abu da za a fara bayan kalifofi na shirye su mutu da sunan addini sunan sa bid'a sannan wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a fata ce duk wata bid'a fata ce riwayan sunan Abi Dawud ya ce mazalla salata ya kara cewa kulla da finna kuma duk wata kata babu inda take kai mutum hakkatin shine wutan jahannama shine ita ce wutan jahannama Allah ya sa mu dace to wannan dalilin ma yace shi yasa wannan dalilin ke nuna an umurce mu da mu wadatu ta abin da ya wadaci magabata Mun shiryu da hasken su ko yi sanci abubuwan da za a farar da su a cikin addini kuma a alakanta su da addini سمال ابن قدامى رحمه الله كتير آه ابن عثمين كتير والابتداء بهم في ذلك واجب يكي ينقوي إذا ما قبعت الصحابة أكن هكا واجبين واجبين ميتا إتي لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة هذا الواجبين أمرنين كما الأمر بالوجود كل وقت لا تبعد أمرنين yana nuna cewa menene wajibi wajibi halaye kuma wannan hadisi rawu ahmad wa abu dawud tilmi wa qala hasan sahih wa sahahu al-albani wa jama'a imam al-albani da jama'a da yawa sun sun sun inganta shi halaye ce as-sunna kala yanzu zai mana bayanin tarihin me ake nufi da sunna ko me ake nufi da bid'a yace as-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullin minha zai mana bayanin menene sunna menene bid'a da kuma hukuncin kowanne yace a sunnatu lokatan a larabci a yare in aka ce sunna a yare ana jin as ita ce hanya a larabci a yaren balarabe yana kiran tsarefa hanya hanya shine ke kiran sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita a matsayin ta kalmar a yare ce da tattabi anna sanana man kana ko Allah ce za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku hazwal qazzati bil qazza hatta law dakhalu jufra zufrin la dakhaltu Allah ce za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku kafa da kafa ciddigi da suna ɗaga kafa nan za ku sa manzo Allah ce inda ma za su shiga ramin tururuwa sai an samu daga cikin wanda su cikin wannan ramin tururuwa sabai suka ce yahuda da nasara take nufi yace to dama wa nake nufi in ba su ba kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan a matsayin ne yaren shi a larabci amanan shi na larabci an fahimta ku wannan shi ma yana daga cikin yana daga cikin abin da yan bid'a ce ma waɗanda ba sa karatu iltibati da shi suke musu tadali tsanci da shi sai su rinka bawa kalmomin shari'a fassara na larabci kuma su yi amfani da wannan damar su kara farnansu da ma'ana na larabci da suka ba kalmar shari'a wanda za mu zo mu ji sai ce wa ilahan amma a yaren malamin musulunci a musulunci aka ce a sunna yace ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu min aqidatin aw amalin a yaren malamin musulunci aka ce a sunna shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kai da shi da sahabbansa na aqida ko na aiki kudiri ne na zuci abin da ake so ka kudurta a zuciyarka matsayin ka na musulmi sai kai tambaya wanne ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka kudurta a aiki ne ake so kai a matsayin ka na musulmi a matsayin sunan sunan addini da ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suka yi aikata to sunan shi sunna an fahimta ko a nan za mu gane akwai bambanci tsakanin sunna da hadisi akwai wanci tsakanin sunna da ni da hadisi dukkan sunna hadisi ne amma ba dukkan hadisi ba ne sunna mun fahimci maganin ku dukkan sunna hadisi shi ke tabbatar da shi amma ba dukkan hadisi ba ne sunna menene bambancin hadisin da ya tabbata ya inganta shine sunna duk hadisin da bai tabbata bai inganta ba sunan shi ba mai ba sunna ba ko sunan shi hadisi saka ba ka hukunci da cewa hadisi kaza sunna ne sai in yayi ne sai ya inganta sai ya inganta ko hadisi zama ingantacce sahih ko ya zama hasan dole ne zama ya inganta amma hadisin da ya zama ya faɗi ƙarƙashin kategori na na da'ifanci to ba sunna ne ba sunna ne shi sa shi sa in ka karatun littafin littafan mufara tun daga na magabata daga cikin magabata ma waɗanda suke faɗin cewa yana halatta a yi aiki da hadisi mai rauni a fada'ilul a'mal duk da shi ma wannan maganar ba ba suna fassara shi bane a maganar da magabata suka yi da shi suka yi kokarin shi su magabata na da tun daga mai ganin su magabata muka ce magabata ko da karatu daga karnin farko har zuwa karni na biyar su a gurin su hadisi kala biyu ne da ba'ifi da sahihi hadisi sahihi shine wanda suka sharuɗa na sahihi kamar yadda muka sani ya zama ya ruhi adlun fadidun ko an mislihi mu'tamadun fi tsatsihi wa naqlihi ya zika dukkan sharadi na inganci shine sahih shine sahih a shike kiran hadisi sahih a kankara kan dalilta magabata irin su imamu ahmad da sauransu suka ce wannan hadisin ya inganta wancan suke nufi suka ce hadisi sa'if a gurinsu Hassan. shi ba suna shi kashi a yin ra'ayi da ya cancanci sahihi an fahimta ku hafanul latihi da hafanul lagairihi duka suna kashi a kakashin ne da'if to irin waɗannan hafanul latihi da hafanul lagairihi shi ne suke da farin cewa ana amfani shi kai tsaye hatta a fada'ilul amal ba da'ifun wanda ya zama gairin munjabil ba ba raunin da ya zama mai rauni ne saboda marwakin makareci ko kazzabun ko mutahamun bilkazibi ko ko wahin ko kaza ko irin waɗannan ko rawin da matrukul hadith ko rawin da la yukiru hadithahu ko ba shi suke nufi da za'ifi hadisi da ifi da ake aiki da shi ba shi suke nufi kika karanta majmu'u fatawa na Shehu Islam Ibn Taymiyyah bai wannan bayanin ba fara ta jin a farra hadisi a cikin da hasan da ban sahihi da ban tukun a samu da'if na uku ba ya fara shahara ne a bakin Imam Tirmidhi Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saura a Tirmidhi sunan Tirmidhi a bakin shi ya fara shahara da kanta sunan Tirmidhi yayi babi musamman akan al-ilal ya koya maka yadda ake gane illolin hadisi a nan ya fara shahara duk da magabata an samu suna kiran Hassan هذا حديث حسان حسن حسان daga wajen لغوجان سو إمام يحيى ابن معيد سو سو سو علي ابن Madini, Allah ya kansu ya gafarta musu wannan sauyin su Imam Ahmad ne da sauransu an samu annabi amma ba wai a matsayin sun categorize hadisi to haka za dan da cewa ko ai ko hadisi da ifi ne ai maluma sun ce ya halatta yi aiki da hadisi da ifi a fadail al-amal ba da wancan ma'anar mu yasa da zuwa muke karatu na fara maka wannan bayanin ku ba da wancan ma'anan ba in ka karanta kaddaman arba'una hadith ka ji imamu imamu nawawi shi ma ya kawo wannan wannan magana to ba da wancan ma'anan ba da wancan ma'anan ba. wata hadisi wanda ya inganta ya ɗauki matsayin sahih ko ko matsayin hasan ko hasan da gairi ko hasan da Zafi, to shine ake kiran shi sunna amma duk hadisin da ya tabbata bai inganta ba ka kira shi ne sunna wannan shine bambanci sunna da me da hadisi sai za mu ce dukkan sunna hadisi ne amma ba dukkan hadisi bane ne sunna an fahimta ku to malai ce wannan shine ma'anan sunna a yaren malamai Abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kai na aqida ko na aiki sai ce wattiba'u sunna wajibun shi kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne wajibi ne me yasa kace da qaulihi ta'ala ko da faɗin Allah madaukakin sarki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lallai ya tabbata kuna da abun koyi tabbatacce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya sa shar'i babu wanda yake mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi sai wanda yake da shar'a guda biyu ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sai wanda yake fatan ya haɗu da Allah lami lafiya wanda kuma wanda yake fatan ranar alƙiyama mai tashi bai da matsala to shine kaɗai yake mayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zama abun koyin ma'ana mafhumul mukhalafa shine in ya zama kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane abun koyin ka to kamar in ce kana nuna cewa kai ba ka fatan ka da Allah lafiya ba ka fatan ka tashi a cikin alƙiyama ba ka da matsala saboda sharaɗin da Allah ya faɗa kenan kuma sharaɗi baya ci abu sakamako baya ci Na duk sakamakon da aka alakanta shi da sharaɗi sai in sharaɗin ya cika an gane ku فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما تقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر yake wannan aya dalili ne da ke tabbatar da cewa koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wajibi daga cikin da yawa littafai da yawa maluma sun rubuta akan akan akan dalilai daga cikin alqur'ani da sunna wanda suke magana akan biyayya ga Allah akwai shi Abdul Wahid ibn Abdul Khaliq shi ma na da littafi akan hujjiyatu sunna ya kawo da yawa yake kuma dalili daga hadisi shine hadisi na muka kanta alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun wa sunnati al-khulafa ar-rashidin to wannan shine a takaice ma'anar as-sunna sai ba da wal bid'a ita kuma bid'a lokacin a yaren larabci in da larabe ce bid'a irin sun ashai'ul mustahdar wani abun da aka fara sabo regardless of koma menene shi an gane ko wannan kuma wannan ma'anan qur'ani ya amfani da shi a sai alaihi wasallam amfani da shi magabata sai amfani da shi misali a qur'ani a cikin suratu suratul ahqaf ko Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ko wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ka ce ma kuntu ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasance bid'an fararre ba daga almanni ma ba da kaina Allah ya fara aiko da manzanni ba kafin ni Allah ya koda manzanni ba ka ni da zuwa matsayina na manzo ba wai yawo wani abu bane sabo bare ku ce ai ba ku taba ji ba shi yasa ba ku imani kaza manan shi na larabci shi ne manan bida a larabci shi ne a shay'ul mustahab abin da aka fara aka tsara sabu wanda ba a san da shi sai sai wasu ilahan amma ma'anin bid'a a yaren musulunci a musulunci ke ma usdita fi dini a wanda layin wannan kallo ma of usdita fi dini abinda aka farar da shi aka tsabar da shi a addini ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu min aqidatin aw amali abin da aka samar da shi a addini wanda aka samar da shi akan sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kai na aƙida ko na aiki mun fahimci magana abin da aka fara shi a ina a addini abin da aka ce addini aka ce in aka yi akwai lada ko in ba ba akwai zunubi kuma sai zama wannan abin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yayi a shi ce ayi ba waɗanda yake mu yi koyi da su al-khulafa'ur rashidun ba su suka yi wa suka ce ayi ba to yi sunan shi bid'a in ka ce bid'a ana zargin bid'a to abin da ake nufi ko ba gani ba wace in ga wannan zai nuna maka jahilci da wauta na wannan ka maka fada akan bid'a sai ke baka sa kanka a masallaci ko ka sa kafet sai ke maka aiki ma bid'a ko ba ka wani sai ke baka shi ma bid'a ai kai ma kai bid'a tunda ai zamanin annabi ba fanka zamanin annabi ba kafet haka gaske cewa ku ko shi ma kai bid'a wannan nan kace bai san me yake yi bai ma san bai ma san akan me yake magana ko bai ma san akan me yake magana ga kanta al na Abu Ishaq Ash-Shafi'i a malamai da suka rayu ɗan baya kusan babu wanda ya littafi ya warware matsalan menene bid'a menene ba bid'a ba daga cikin abubuwan da ɗan eh, bid'a ke yi iltimati suke cakuɗa takardu a kai babu littafi kamar al kamar al wanda yake biyo masa ya fi shi girmawa maluma suna ce kuma shine na biyu illa imam shafi'i ne abu ishaq ba shafi'i ne malamin qira'a wannan shafi'i malamin hadisi shine littafin sa al-muwafaqat shi al-muwafaqat ne ya ƙara abubuwa da yawa kamar bayanin menene ake kira da masalihul mursala an gane ko akwai da masalihul mursala suna karkashin hukuncin masalihul mursala ne amma kuma ga su ma yan bid'a suna kiran shi da bid'a ne sai suna kice maka sai ce ai kuma kuna musabaka kuma kuna wa'azin kasa kuna wa'azin sai ce bid'a ne ha wannan duk wanda ke da karatu karatu ya san cewa ya san wanda suna fada karshen masalih ne al-mursala masalih ne al mursal Allah ya sa mu gani to wannan shi ya kira da bid'a sai ce hiya haramun kuma yin wannan yin wani abu a addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba sahabbansa ba su koyar ba to haram me yasa yace saboda Allah madaukakin sarki yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace eh yace a'a mazalla ce a'a shi ce eh min ba'di ma ta bayyana al-huda bayan shari'a shiriya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin shi bi hanyarsa daban da ta sa'a ma hanyar mu'minai al-mu'minin sai Allah ya kawo da ma'rifa ko ma'rifa bil ibafa ya nuna maka almominin na farkon so da ai dama sun aka ce masu imani qur'ani ce masu yau sai ka san asali ba kai bane na farko wani ya kila da kai ne kusan miliyan ɗari ne ko dona ko kusan miliyan ko ba haka bane mummunan farkon ai su ne haɓar manzan Allah sallallahu ya bi hanya saɓanin na mummunai haɓar manzan Allah sallallahu to duk wanda ya wannan Allah ce mu wallahi ma ta walla za mu jikintar masa abin da ya ɗauka makansa. kansa an bar shi da abin da ya ɗauka ma kansa sannan dama sannan za ta tsaya Allah ce a ba za ta tsaya nan ba wa nuflihi jahannam za mu gangara da shi zuwa wutar jahannama kuma wa sa'at masira kuma makomansa ta munana an fahimta ku haka duk wani abu duk wani abu in har ba shi da asali a addini ba shi da asali a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shafi'a ba addini an gane amma abubuwan da ya shafi rayuwa abubuwan abinci abun sha kayan ado kayan kwalliya to shi ba ba ba a sa shi karkashin sunna ko bid'a shi yana cewa karkashin haramun ne ko halal an fahimta ko Yana cewa karkashin haram ne ko halal so da shi abin da shi mu'amala ta ci sha ado kwalliya da sauransu na jin daɗin duniya shi Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ce duk abin da ke ban kasa na halitta muku ne haka a wannan shi kuma ba wanda ya bane yanzu misali ba za ka zo ka ce mu in baka hadisi ne sai in sa hulla ba a'a so da yake yana karkashin khalaqalakum ma fil ardi jami'an Wanda na sa hulla misali kawai dan sa hulla kawai da nawa za a bani sama da wanda bai sa ba an ta faɗa maka wanda yake sai a baka ladan ka kara mutuncinka in sa hula yana daga cikin abin da al'adan ku ke kara mutunci don za a baka ba za a baka lada don ka sa hula ne ba za a baka lada ne don kai ne don kara mutuncinka da al'adan ku yana daga cikin cikan kara mutunci shine mutum kaman ka ya zama ya sa ne ya sa hula shi kuma kara mutunci wannan yana da shi kuma kaga ba sa hulla ya karɓe ta ba akwai inda suka kuma al'adar su kara mutunci shine kar a sa hullan ko ba ka bane ka je filifin ka gani kaga limamin juma'a ya zo hutuban juma'a da shi da jins su kuma na lafiya lau zai hau a kira sallah harin bari ko kuma ya tafi ya ja sallah sai kuma liman ka zo zai sallar azhar da politician da jins amma juma'a ba ka gani kama fito daga gida ka kama hanyar masallaci kafin ka da kanka za ka jura ko haka wani wani zai maka magana wani zai kalle ka haka shiru yana tafiya yana kallon ka tafi. daga wannan ya faru wani ma zai ce ina lafiya kuma da kafan kai wani so sai a baka ladan kare mutunci ba ladan dan kasa mai kullawa to da na jan kalakarafin kala kuma jami'an amma misali in zan zo in ce maka kulla kala za bi halatta ta sa to sai ce wani dalili so da wannan abu ne da ya shafi mu'amala an fahimta ko amma duk abu da ya shafi addini yanzu da nake a ah, in ka tara mutunci za a baka lada kuma in ka zubar da mutunci kana da zulmi to wannan maganar da ne wannan maganar da ne in ba da dalili to na kawo gida a wajen an fahimta ku haka duk wani abu da ya shafi mu'amala zai shiga gida ba za ka ce ba ni dalilin da yake a hau mota ba ni dalilin da yake sa yake a sa fanka to ya ka ce maka wanda ya sallah masallaci mara fanka yana da zunubi ko wanda ya sallah masallaci ne fanka ya fi mara fanka lada an ta fara maka wannan ko ce wanda ya sallah a kafe ya fi wanda bai a kafe ba lada ko za ka ji ya faɗa maka wannan so da babi ne na mu'amala na ado na kwalliya saka shi ka shiga ƙarƙashin bid'a ko sunna yana ƙarƙashin ko ya halatta ne ko ya me ko ya haramta an fahimta ku Allah ya sa mun gani sai ma laifin dalili daga hadisi shine hadisin muka ta iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wannan malam duka ya kawo ne mana sharhin maganar malam ibnu qudama al-makdisi rahimahullahu ta'ala kan dole mu wadatu da abin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa suka wadatu da shi sai ma ne ce wa qala abdullah ibn اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Abdullahi bin Mas'ud sahabi ne babba daga cikin sahabbai ta daga cikin waɗanda suka musulunta farko farko kamar yadda yake fara yake cewa an lokacin da su shida ne kadai musulmai a duniya kuma a maka suke rayuwa kuma a maka din nan shi ba ɗan gari ba ne shi ba ne a maka shi bawa ne ma kaga ba karamin ba karamin karfin zuciya zai samu mutum ya rayu a irin wannan halin kuma yana musulmi Abdullahi dan Mas'ud ya rasu ina shekara talatin da ya bar duniya wannan magana da ya faɗa ittabi'u wa la tabtabi'u da yawa sun sarauto daga cikin malaman da suka rawaito akwai a babban malami ya kira Abu Haisama Abu Haisama ya rasu jira shekara ɗari biyu da talatin da hudu ya da littafi kitabul ilm so littafin kenan al'ilmu haka ma ke cewa al'ilmu li abi haisama haka ake kira littafin haife shi jira shekara ɗari da sittin ya rasu jira shekara ɗari biyu da talatin da hudu ya ginu su imamu bukhari amma su imamu ahmad suna gaba da shi kuma ya riga su imamu bukhari rasuwa kuma ya riga imamu ahmad rasuwa imamu ahmad ya rasu jira ɗari biyu da arba'in da ko shi abokai sama hudu ya rasu to a cikin littafin sa kitabul ilm ya kawo wannan magana na Abdullahi dan Mas'ud da isnadi ingantacce zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud ita Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u ku zama masu bi ku zama masu koyi wala tabtadi'u kar ku rinka kirkira abin duk abin da kuke so a riga an yi kai ku koyi wala tabtadi'u ku kar kirkira faqad kufitum an riga an wadatar muku an isar muku duk abin da kake tunanin ai ya kamata a yi kaza to ka bi in dai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su yi to da amfani bai kamata bane shine ma'anar magana ko ka ku kira ko ku ku bi a cikin a cikin maganar malam bai kamata kake maganar ba yake cewa wa kullu bid'atin dalala shi ma bin masu yake kuma kowace bid'a fata shi? wannan shi shine cikakken magana da aka rawaito daga ibn mas'ud shi malam sai kawo daidai nan tabi'u wa la tabi'u wa kun kufitu yace ku ku bi kar ku rinka kirkira an riga an wadatar muku yace wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a fata ce kowace bid'a fata ce zai kyau kitabul ilm na Abu Khaythama yana da muhimmanci sosai duk gaba ɗaya ya koyar ne abin da yake littafin ko ya koya maka ne ɗabi'un malamai magabata da kuma me ya kamata ka yi koyi daga ɗabi'unsu a matsayinka na ɗalibi me ya kamata ka yi me bai kamata ka yi ba me ya kamata ka lazumta me ne bai kamata ka lazumta ba malamai suna suna karantar da shi sosai amma littafi ne wanda karantar da shi in ba kana da ido abin da ya shafi ilmin rijal sanin mazajen nadi ba to zai maka wahala sosai da sosai sai maka wahala sosai da sosai eh, amma in ka samu malami wanda ya sani to zai zai guidance ɗinka sosai insha Allah za mu zo mu karanta bi aunillah a karatun mu za mu zo mu sashi mu karanta a jerin yin littafin da za mu yana ciki insha Allah mun koya malamin da ya koya mana ya koya mana da isnadi ne wa tun daga kan shi har zuwa kan abokai sama har zuwa kan abokai sama haka kuma za mu kanta za mu kawo za mu koyi kanta da isnadi ne sai mu qala haddathani fulan qala ne tun daga kaina har zuwa kan abokai sama za mu insha Allah haka akwai mana ko ga mu certificate yanzu muna da daman mu yi waya daga abokai sama insha Allah to malam ya kawo wannan magana na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa min aqwali sahaba ya daga cikin maganganun sahabbai قال ابن مسعود ابن مسعود الصحابي الجليل صحابي واللي yake المتوفى سنه 32 واللي رسول الى شكاره 32 عن جد ان و سنه قال يك ابن مسعود يا رسول الى شكاره 60 دون ابو الدنيا يا رسول يا رسول شكاره 60 دون ابو الدنيا اتبعوا اي التزموا اثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زياده ولا نقص ma'anan magana su cewa ittabi'u ai ku kulazumci hadisan annabi Muhammad min ghairi ziyadatin ba tare da ƙari ba wala naqsu kuma kar ku rage kar ku ƙara kuma kar ku yi kar ku rage yace wadin sa wala tabtadi'u ai la tuhdithu bid'atin fi din ai kar ku kirkiri wani addini wani bid'a a cikin addini shine ma'anar wala tabtadi'u har da ku kirkiri wata bid'a a cikin addini Ake fadin sa faqad kufitu fadin ibn mas'ud cewa faqad kufitu ai kafakum as-sabiquna muhimmat ad-din ai waɗanda suka gabata sun riga sun wadare da ku duk wani abu mai muhimmanci addini ba wani abu da kuke tsanin mai muhimmanci ne a addini waɗanda wanda suka gabata ba su wadatar da ku daga gare shi sun riga sun gawa muku komai yace haiku akmala Allah ta'ala dina li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah madaukakin sarki ya cika addini ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzala qawluhu kuma sai saukar da fadansa al-yawma akmaltu lakum dinakum yace a yau addinin ku akmaltu lakum na cika muku shi am yace wa atmamtu alaikum ni'mati haka ni'imomi na ma na cika mu maluma suke cewa wannan ayar ma yana cikin dalilin da yake nuna maka cewa ma da ya shafi ni'imomi na jin daɗin rayuwar duniya ba ya shiga ƙarƙashin bid'a da sunna shi sa Allah ya amfani da kalmomin mabambanta da kamal da itmam duka a larabci ma'anar sitawa ne ma'anar sitawa ne kuma da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum da Allah ya ce al akmaltu lakum dinakum wa ni'mati maganar za ta fita kuma za ta bada ma'ana tunda a ka'idan qur'ani to ma ta Allah ta alayhi akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma qur'ani babu rakaka aka ce rakaka shine a zo da wata kalma kawai dan maimaici ba dan wata ma'ana ba ba qur'ani eh ko a yau da gobe ma a rayuwar ɗan adam ya zama yana magana yana maimaita ba tare da wata ma'ana sabuwa akan maimaitawan ba ha alama ce na rashin fasaha na magana wale kuma ƙorani maganan Allah maɗaukakin sarki suka ce da Allah ya ce asmaltu addini ta Allah fa kalman kamal kamal a addini a larabci yana nufin abin da ya cika cikan da zai bukatan ƙari ko da ƙarin da an zuba zai zuba a ƙasa ne zai bukata shi na ce abu yana da yana da kamala to wannan kamal ɗin Allah ce shi haka na ma'addini amma da Allah ya tafi magana akan ni'imomi na jin daɗin rayuwa sai amfani kalmar itnam yake wa atmamtu su ma na cika shi kuma itnam yana nufin abu ya cika a yanzu amma zai yi wa nan gaba a nemi tsari ko a nemi canji ko ba gani ba shi Allah amfani da shi abin da ya shafi ma'anan ni'imomi da jin daɗi na rayuwa yana ka addini ba buƙatar opinion ɗinka amma ruwa da ya shafi jin daɗin rayuwa tufafi abinci kayan sawa hawa mota hawa mashin waye a nan gaba za a samun canji za a samun wasu mutanen da za su buƙaci wani abu wanda ba wannan kamar da farkon suratu suratu suratu nahl ko farkon suratu ya ishara wal khayra wal bighala wal hamira litarkabuha ne wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah magana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal da doki da alfadari da jaki Allah mun halitta muku ne litarkabuha dan ku hau kuma dan ado sai Allah nan gaba Allah zai halitta wasu abun hawa da adam wanda ku sahabbai ba ku san shi ba kuma an yi kowa yi ba kowa ga wani hadisi ingantacce a cikin sunan na imam a tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai wata magana sahabin da ya koyar da tabi'in shi ma ya koyar da tabi'in amma kuma suna mamakin ya za a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan gaba mutum zai zo masallaci ya je har kofar shiga masallaci kafin ya sauka daga kan abun hawan sa sai suna mamaki to wani irin abun hawa ne ka ce har ya kauka har kofan masallaci kafin ya sauke ku ko ba gani ba yanzu da kofan nan na da girma mota ba zai shiga sai ya zo sai mutum ya fice shiga ba su kuma a lokacin mutum ya zai yana ma a ina zai daura rakumin shi ne ba maganin shiga da ita masallaci suna wa mamakin how is that going to be possible shiga kan jami'atul alam Sheikh Abdulrahman Al-Arifi yana cewa abin da ya kawo daga cikin alamomin tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace to kaga wannan yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya tsaya riga cikin addini yace fala yahtaju dini ila takmil addini baya bukatan wani abu da kawo da sunan ka kammala shi ba bukata addini bai bukata to abin da addini yake bukata da yasa ya fita Allah madaukakin sarki ya ya riga yayi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala anan zamu da sa'ayan Allah madaukakin sarki ya mu zama da gaba sai mu tashi daga ci gaba da maganganun da mala ya kawo ya kawo maganar khalifa umar bin Abdulaziz, da maganar imam abu amr al-auza'i da maganar muhammad bin abdurrahman al-azarmi insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai, kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira